Matiyu Sura uku A kwanakin nan, Yohana Mai Baftisma ya fito yana wa'azi a cikin dajin yankin Yahudiya, yana cewa, Ku tuba, gaban mulkin sama ya kusa. Wannan shi ne wanda annabi Ishaya ya yi maganarsa, ya ce, Murya mai kira a daji tana cewa, Ku shiryawa Ubangiji hanya, ku gyara hanyoyinsa. rigar da Yohana ya sa kuwa an yi ta da gashin rakumi ne, yana kuwa ɗaure da ɗamara ta fata, abincinsa kuwa fari ne da ruwan zuma. Sai mutanen Urshalima da na yankin Yahudiya duka da na dukan kasashen yankin kogin Yoda suka yi ta zuwa wurinsa, suna faɗin zunubansu. yana yi musu baftisma a kogin Yodan, amma da Yohana ya ga Farisiyawa da Sadukiyawa da yawa suna zuwa domin a yi musu baftisma, sai ya ce musu, Ku kungiyar mugayen macizai, wa ya gargare ku, ku guje wa hukuncin nan na Allah mai zuwa, ku haifar da rayuwa mai kyau, wadda za ta nuna cewa kun tuba. kamar itacen da ya haifi ’ya'ya masu kyau, kada kuwa ku yi takama a ranku cewa Ibrahim ne babanmu, gama ina faɗa muku, Allah yana da iko ya yi wa Ibrahim ’ya'ya da duwatsu nan. An riga an sa bakin gatari a gindin itace, duk itacen da bai ba da ’ya'ya masu kyau ba. sai a tsare shi a jefa a wuta. Ni dai, da ruwa nake yi muku baftisma, domin a nuna kun tuba, amma wanda ya fi ni girma zai zo a bayana, wanda ko takalmansa ma ban isa in rike ba, shi ne zai yi muku baftisma da Ruhu mai tsarki, da wuta kuma, yana rike da matankaɗinsa zai tankaɗe hasinsa. kuma ya tattara alkamarsa ya sa cikin rumbunsa, amma zai kona dusar a wutar da ba a iya kashewa. A lokacin nan ne, Yesu ya zo daga Galili, ya je kogin Yodan wurin Yohana domin a yi masa baftisma. Yohana ya so ya hana shi, ya ce, Ni da nake bukata ka yi mini baftisma, yaya za ka zo wurina? Amma Yesu ya amsa, masa ya ce, Bari ya zama haka yanzu, domin haka ne ya yi kyau mu cika dukan adalcin da Allah yake so. Sa'an nan Yohana ya yarda masa da aka yi wa Yesu baftisma, ya fito daga ruwan kenan, sai nan da nan sama ya buɗe, ya ga Ruhun Allah yana saukowa a kamanin kurciya har ya sauka a kansa. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Wannan shi ne ɗana. da nake ƙauna wanda nake jin daɗinsa ƙwarai